الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وابنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين باب ما جاء في التسوي مثنى مثنى باب ما بيان أكان أبن ديزو babu ma ja'a fi tadawi masna mazna bai mai bayani akan abin da zo na ana nafila yalwai ke ko haƙi wata yi da wuyi masna masna bai mai bayani akan abin da zo akan ana nafila masna masna sai bai ce salatu laili ba saboda akwai sabani akan ita nafila ta rana wasu maluma sun ce nafilar rana raka'a hudu ana raka'a hudu kuma ana iya raka'a biyu amma ba a tsara daga hudu ana iya hudu sannan a sallama to shi na malam ya ce bawa ma ja'a baya mai bayani akan abin da zo fi taɗa wuyi ga fila masna masna raka a biyu biyu wai karu an kace an jiyo wai karu zalika an ji wannan a ammar ibn yasirin daga ammar ibn yasirin wa abi zarrin da abi zarrin al-gifari wa anas da anas wa jabir ibn zaid da jabir ibn zaid wa ikrama da ikrama wa zuhuri zuhuri sai ya ambaci sahabbai uku ya ambaci tabi'ai guda uku ya ambaci Abu Zari al da Ammaru ne Yasirin da Anasu Malikin waɗannan sahabbai ne sannan bayan wannan kuma ya ambaci Jabiru ne Zaidin da ya kira da Zuhuri waɗannan su kuma tabi'ai ne radiyallahu anhu Allah shaida da su ce duk an jiyo da gare su ana nafila babun fita da wuya fasnaman na dukkanin wasu ta akan ana nafila raka'a biyu biyu nafila ta rana aka nuhi ko ta dare kenan babu ma ja a kai ta dawi naman na laila auna haran don haka abba ce salatul laili masna masna ba saboda can ya zo cikin hadisi salatul laili masna masna hatta idza hashi ahadukum wa asubha falyarka abi raka'atin wahidatin tutir lahu ma qasalla don haka abba kawo ta dare bai kawo yace babu ma ja a kai ta dawi naman na saboda shiga mai dare shiga mai rana gaba daya tare da maluma sun yi hilafa amma jumhurin maluma sun tafi akan cewa nafila ta rana raka'a biyu aka da an ka biyu a sallama wannan shine k'aru na jamhurin maluma amma Abu Hanifa wa sahibahu da Abu Hanifa da Abu Yusufa da Muhammadu bin Hasan al sun ta akan cewa na filin rana kana da zaɓi zabi anta muhayyarun ka samu kai raka'a hudu sannan kai sallama guda kuma ka samu kai raka'a biyu sannan kai sallama guda amma sun ce ba a ƙari daga hudu saboda mai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi na fila raka'a hudu kamar riwaya da ta zo daga Aisha tana cewa manzo Allah ya arba'an falla tas'al an hunnihin da kai tambaya akan kyawun su wa dulihin tsawon su sai sai sun ka doka akan cewa raka'a hudu yayi sade da sallama guda to bisa ga wannan sai sun ka ta akan cewa ashe kenan ana iya nafila raka'a hudu game amma ai zama tsakiya ba a sallama ba to shi buhari Allahu anhu sai kulla babi akan na fefeji na ranar su da ba su da nasi ya kawo nasu kan su masu yawa akan su ma raka a biyu aka yi a sallama sami wa qala ya hamna al'ansari al-ansari yayin Idin al ya ce ma a darakatu fukaha a ardina ban samu fukaha na ardina saboda shi yayin sa'id al al'ansari mutumin madina na ce ban samu fukaha a ardina malumman garin mu ba madina kenan kamar irin su sa'idun musayyabi da sauran malumma irin su wannan ubaidullahi urwatu kasimu sa'idu abubakar sulaimanu harijatu dukkanin wa'annan su ne ake ce ma manya-manya maluma na madina yace to ban samu manya-manyan fuka wa adana manya-manyan maluman garinmu ba watan illa illa yusallimuna sai suna sallama wa fi kulli isnataini ga dukkanin raka'a biyu na nahayat rana حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya kasance yu'allimuna shina karantar da mu al-istihara wata manzon Allah na karantar da mu al-istihara abinda ake ce ma istihara watan alhiyartu min Allah ba Allah zabi ga dukkanin abinda da zakai in zaka wani aiki wanda ya kasance kana abin ya ruhu gare ka kana son ka san abin da aka ba ga wannan alheri idan zaka aikata shi to sai ka ba Allah zaɓi ga wannan aikin da zaka shi na ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazo Allah ya kasance allimuna al-istiharata shina koya muna shina karantar da mu al-istihara fil umuri ga dukkanin al'amuran mu kama allimuna as-surata min al-qur'ani tamkar da manzo Allah ke karantar da mu sura daga cikin surorin al-qur'ani ya qulu manzo Allah shina cewa idza hamma idza hamma ahadukum ay Iza hamma ahadukum idan idan gudan ku yanni hibil amri wal al'amari falliyar ka raka a tayani shi na fila raka a wannan abin da Buhari ke nema kenan haza huwal maqsudu bi tarjamatil babi babu tadawwi manna na. to shi na ce falliyar ka shi na fila raka a tayani raka a biyu min gairil fariza amma ba sallah ta farilla ba sun maliku sannan ya ce Allahumma ya Allah inni astahiruka ai Allahumma ya Allah inni astahiruka A dalilu minka bayana mahuwa hairulli. Allahumma ya Allah a minka ina nema da gareka bayana bayanan mahuwa abinda kasance hairulli shine alheri da gareni. Bi ilmika. Allah don saninka wa Azpac a dirubin sannan kuma Allah a minka ina neman ka kuduratan alaihi ka bani dama akan aikata wa abin ko da alheri na gareni, kuma ina rukunka Allah ka bani dama akan aikata shi. dan da yawa abu ka zama alheri gare ka ba a baka dama aikatawa ba to ko da alheri na Allah ina roƙonka Allah ka bani dama aikata shi wa astaqdiru Allah ina neman iko na aikata shi bi kudratika da ikonka wa as'aluka ina neman ka min fadlika wa as'aluka ina roƙonka min fadlika al'azimi daga ka mai girma saboda dukkanin falala ta Allah ce kai bawa baka da ko baka da kone haƙi ga Allah duk abin da Allah baka fallace ta shi ba aikin ka bane ba kokarin ka bane baka da komai ga Allah duk abin da Allah baka wannan fallace ta da gare shi fa innaka hakika kai Allah taqdiru kai adda iko wala aqdiru bani da iko ka mai da iko ga Allah fa innaka taqdiru Allah kai adda iko wala aqdiru bani da iko wa ta'lamu wala a'lamu Allah kai ka sani ni ban sani ba wa anta Allahul ghuyubi don haka Allah kai ne masanin abin da afake sannan kuma ka ke banta sanin abin da afake sannan kuma sai wanda ka zaba daga cikin wanda sai wanda ka sanasuwa daga cikin wanda ka zaba illa ma allamtahu sai wanda ka sanasuwa gaibi mimma hu daga cikin wanda ka zaba wa anta Allahul ghuyubi Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in ka san anna hadha al-amra haqiqa wannan al'amari hayrul li alheri na gare ni fidi ni ga addini na ɗaya kenan an ka fara da addini watan aka fara da addini saboda muhimmanci ne in ya kasance alheri na ga addini na bayan addini sai mi wa ma'ashi alheri na ga rayuwata wa ta amri sannan kuma alheri na karshen al'amari na au qala ko kuma san abin da yake nan ajili amri ya kasance alheri ga ajili amri ga duniyata wa ajilihi da lahirata wa qadruhu li to Allah ha kaddasa shi gare ni wa yasruhu li sannan kuma Allah ka sauƙaƙa min aikata shi sun masa annan ba rikili fihi ka sanya min albarka gare shi wa in kunta ta'lamu sannan kuma Allah in ka san annan hadal amra haƙiƙa wannan al'amari sharrul li sharri na gare ni fi dini ga addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibata amri da ƙarshen al'amari na au qala ko ce ajil amri in ya kasance sharri na ga ajil amri duniya ta wa ajilihi da lahira ta fatrifu anni Allah ka juyo shi ne gare shi wazrifni an sannan kuma Allah ka wazrifu anni wazrifu anni Allah ka juyo shi da gare ni wasirni an Allah ka juyo shi ni ma da gare shi saboda me yana yiwa ka roki Allah shi tebe ma shi juye ma wani al'amari in sharri na sai Allah ya jaye ma shi amma sai shi tsaye rayuka ya tsaya ga rayuka kullum kana so ne kuma kana shawa tai don haka ce Allah abin ga in sharri na Allah ka biyo shi da gare ni ma ka biyo ni da gare shi ka ɗebe min ne cikin rayuwata wa qadrul alhaira Allah ha kaddasa min alheri haisu kana duk inda ya kasance sun masa anna ne bihi Allah ka sanya ni radiyan bihi mai yadda da wannan alheri wanda ha kaddasa mini kala ya ce wai sami tafu sannan shi ambaci bukata ta yi wance ina son ta aure Allah ka bani ita aure ina son wuri kaza Allah ka bani kaza ina son kuɗi Allah ka bani kuɗi ina son dukiya Allah ka bani dukiya ina son ƴaƴa Allah ka bani ƴaƴa ina son mulki Allah ka bani mulki duk dai abin da za ka yi duk abin da za ka yi fa idan kai wannan istihara ba fa sa ka yi ba bayan ka yi wannan addu'a din kai na tila da ka idan kai na da ka aibu sannan kai wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ka roki abin nan shi kasance in alheri na ga duniyarka da rayuwarka da ƙarshen al'amarinka sannan kuma ka mai da zaɓi ga Allah ka ce Allah shi ya sani kai baka sani ba shi adda iko kai da iko sannan kuma Allah shi a masa dukkanin abin da an ruhe to in dai ka imani da Allah da wannan to shikenan ka ba Allah zaɓi sai ka aikata abin nan da kace za ka aikatawa ba bari za kai ba in neman aure na sai ka ci gaba da neman aure in neman mulki na sai ka ci gaba da neman mulki ba fasa za kai ba to idan ka tafi neman aure ka gaba ka samu ba to babu alheri ciki idan ka nemi mulkin na gaba ka samu to babu alheri ciki in dai ka istihara wannan shari'a ba istihara da ba ta shari'a ba wannan istihara ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai ne ita an samu bayanin su daban-daban daban-daban daban-daban ga sahabbai ba ta wannan ba ta wannan ba ta hanyar Jabiru ɗaya ba an samu wannan riwaya daban-daban kuma dukkanin riwaya wata ta ingantacciya ce amma mahi yawanci ta ba ingantacciya ba ce an dai samu ingantattu ɗaya ku akan istihara wadda kuma ba ingantacciya ba ba ingantacciya ba ce ita ma wannan wadda Buhari ya kawo an yi magana an yi magana akan ta saboda cikin inajin ta akwai Abdurrahman ibn abdul Mawali malumma sun yi sabani akan zama ne siƙa wasu malumma sun wasu malumma sun wasa kashi wasu malumma kuma sun da afashi daga cikin wasu ka wasa kashi shi dai buhari ta akan tawfiki ne sannan da ibnu adiyin fil kamil ta akan kasancewa ta siƙa sannan kuma ya ce shi hadisi na istihara malumma da yawa kwarai kwarai a sahabbai da yawa da yawa kwarai kwarai sun yi ruwaya hadisin istihara don haka ga zan ka shaidu ga wannan hadisin kenan don haka shi hadisin ga koda shi da ramni ya samu shawahidu da yawa waɗanda za su karfar da shi tare cewa watan shi wannan Abdulrahman ibn Abi Mawali an yi magana akai ne amma Abdul Hanbal radiyallahu anhu yace hadisi ne istihara mun karunna shi wannan hadisi da muka karanta yanzu amma Ibn Abi fil Kamili ya yi maganganu kwarai kwarai akan ingancin hadisin don haka shi dai Buhari ya ta aka inganci ne to wannan istihara nan wanda aka yi ta shari'a ba wata istihara wadda aka yi a a gagaibi cikin ta da aka cewa wai in kai kaza ka kwanta ko ka aza kanka ka ga hilo in ka kaza aza ka hilo ka nade laya in ka nade laya ka tare kai da ita in dai za zaka yi mulkin kaza za ka yi mulkin kaza duk wannan ƙarya ce wannan aikin shedan nan yaya yana kawai na dan kuma babu alheri cikin wannan saboda mi gashi nan ka ce Allah addasa sani kai baka da sani to kuma me haka ne man ka sani ban ka ce Allah addasa sani kai baka da sani to kuma me ka sani eh don hakan ga abarma ma Allah sani ne sani na Allah ne don haka a bar shi ga Allah duk abin da kasance gaibi to ba wanda addasa sanin gaibi in ba Allah ba sai kuma wanda ya zaɓa daga cikin bayansa حدثنا المكي بن ابراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع ياج ابا قتادة بن ربيع الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله يشي idza da hala ahadukum almasjida idan ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci wala yajlis kashi zamna hatta yusalli raka'atayn sai na fila raka'a biyu idza da hala ahadukum al majid kenan laila aw nahara sai an yi raka'a biyu to shi da Buhari ce ba ma ja a fita ɗau imar naman na bai mai bayani akan abin da zo akan nafila ana yin ta masna masna raka'a biyu laila aw nahara حدثنا عبد الله بن ملما القانبي حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini manzon Allah ya mana ya yi na sallah raka'a biyu su man sadafa sannan manzon Allah ya daga cikin wannan sallah lokacin da manzon Allah ya zo gidan su Anas inda kaka ta yi wannan a mulaikata da ya zo inda mulaika ita ta kira manzon Allah ta tayi mai abinci ta ce ya zo ya ci abinci manzon Allah ya zo ce to azumi ne kai abincin ku ku bar cikin cikin cikin abin gane nonon ku ku bar cikin salka sanin da birin kuma kada ku bude saboda inni ta'imun amma ina na kika so yi miki nafila cikin gidanki ta nuna wuce ce ga idan kika so yi nafila nan ga manzo Allah ya zo ya tsaya wurin nan yayi sahu da shi da sahabban da aka yi da shi da Anas aka yi nafila raka biyu kaga wannan da rana ne tunda ya ce inni ta'imun dan ba azumi cikin dare su man sarafa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare wannan sallah bayan ya kare wannan sallah ta ce to kuma ina son duk wanda a gidan ga kai mai addu'a manzon Allah kuma yawa duk wanda a cikin gidan addu'a bayan manzon Allah yawa duk wanda a cikin gidan addu'a kuma ya kare ta ce to kuma ya rasulullahi innani huwaisatan ina da ya addu'a ke bantacciya tace yace wace ita sai ta ce hadi muka haza mai yi ma hidima hadimin ka gashi baran ka gashi na anas ina son kai mai tashi addu'a ta daban anas ya ce daga cikin abin da mun cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai gushe ba sai da roƙamin dukkanin alherin duniya da lahira daga cikin abin da roƙamin ya roƙan mini Allah shi yawa Allah shi azzata na arziki mai yawa sannan kuma Allah shi wa rayuwa ta albarka to don haka ce na samu arziki mai yawa kuma Allah ya wa rayuwa ta albarka yace ga yanda shekaru kusan shekara ali da wani abu sannan kuma ce kuma hakika watan ya ta gata ta ya mini cewa yanzu dan da aggaran ƙasa da ɗari da kusan 20 tsakanin tsakanin da jika da kama kunni yace ɗari da ishirin ya turbuɗe kuma gashi rayi saboda mai manzo Allah ce bariki lahu fi umrihi Allah ka sanya mishi albarka ga rayuwar shi حدثنا ابن بكير هو هيا قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن وقيل هو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين na yi sallah tare da manzon Allah raka abu qabla zuhuri gabanin azhar wa qabla wa raka'ataini na raka abu ba'da zuhuri wa raka'ataini ba'da jumu'ati wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isha'i hadathna adam qala hadathna shuba qala dinarin قال كي سمعتنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزوع الله يتي وهو يهدو شنا هدوبا idza jaa ahadukum idan ɗaya daga cikin ku zo wani imamu ya hadubu liman na huduba har da ko liman ya hito fal yusalli raka'atayn shi na fila raka'a biyu wannan shi kuma hadisi na sulaiku mun kan da ta cikin babul jumu'ati حدثنا أبو نعيم هو فضل دكين قال حدثنا سيف هو ابن qala sami'tu naji mujahidan huwa ibnu jabrin yaqulu shina cewa utiya ibnu umar radiyallahu anhuma an zo ma abdullahi ibn umara fi manzilihi gida ne faqila hu aka ce mishi الله rasulullahi wannan الله Allah na sallallahu alaihi wasallama fada hadha rasulullahi wannan manzon Allah ne kadda halama kata ya shiga kadda halaka abata ya shiga ba watan shi abdullahi ibn an same shi masabki ne nan cikin makka saboda yana dokuwa shi da gida cikin makka kuma shi a kowa bai da gida otiya fi manzilihi an zo ga masarci ne aka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kadda halar a wata ya shiga kaba qala sai ce fa aqbaltu sai ni bazani fuskanto fa ajid ko da zo ni samu rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka halaji hayya hito wa ajid bilalan ni samu bilal indal bab bakin kofa kaba ka'iman shi na tsaye fa qultu nace ya bilal ya ka bilal sallallahu alaihi wasallama fil ka'abati manzon Allah sallallahu cikin kaba qala ce na ya sallah ko tuni ce fa aina ina sallah qala ce baina hakin na na tayni tsakanin wannan gishin kayyar guda biyu sun masa annan halaja manzo Allah ya hito fa sallar a tani yayi nafila raka'a biyu fi a bati. daidai gaban kaba ko kuma daidai kohar kaba qala abu abdullahi abu abdullahi buhari yace qala abu huraira abu huraira yace radiyallahu anhu awsanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mini sai ci bi raka'a duha da raka'a biyu na duha aw sanin nabi sallallahu alaihi wasallam bi raka'ati duha babu ma ja a fitta da wuya masna na buhari shi nan da kifa wa qala itibanu itibanu malikin yace gada alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mazo Allah ya sauko inda nake wa abubakar da aukar radiyallahu anhuma ba'da mashaddan naharu bayan rana ta doka ko wata famna mun kai sahu safu wada'ahu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata famna wara ahu muka yi sahu sahu baya ga manzon Allah farak sai ni manzon Allah yana tilla da ka'adu babu hadisi ba adar ka'atai da fajiri bayan mai bayani akan labari bayan an ƙara da ka'atai da fajiri ana labari ko ba a yi حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قال أبو النضري قال أبو سالم بن ابي اميه ان ابي يتي ياجيو حدثني ناجيو ان ابي حدثني ابي ما هنا مني ابو اميه ان ابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه دك عائشه رضي الله عنها ان النبي حقيقه منذ الله صلى الله عليه وسلم كان كسنشي يصلي شنا صلاه ركعتين ركعة fa in kuntu in na kasance mutaqidatan ina falke ni shi labari da ni wa illa in ba haka nan ba illa ji a sai shi kwanta shi ce babul hadisi ba azan ka tir fajiri fa in kuntu mu mutaqidatan ni wa illa illa ja'a kuntu nace li in ji shi wannan a ibn madini yace nace musu fiyanu fa inna ba'dahu hakika sashe daga cikin malumma masu riwaya wanda shi na nuhin malikun anasin yarwihi ya ruwaito wannan hadisi daga min ɗalik Abdurrahman al-Abi Talmata an Aisha daga Aisha fa in kuntu inna ku fa inna ba'dahu haqiqa sashin su ya ruwaito shi fa inna ba'dahu yarwihi sashin su ya yi riwaya yace raka'atai al-fajri raka'a bu watan kana yusalli raka'atai al-fajri nan ko kana yusalli raka'atai mutlaqan ya kasance shina sallah nafila shina nafila raka'a biyu kaga shi raka'a ta fajr ta ko ba raka'a ta fajr bace kaga dai wannan yusalli raka'ataini amma sai kasance shi wannan a ibn madini yake sai eh nace ma wannan nace ma sufyanu sauri sufyanu uyanata fa inna ba'dahum tashin masu riwaya suna cewa daga cikin masu riwaya yarwihi yayo riwaya ta raka'a ta fajr kana yusalli raka'ata ta fajr ba kana yusalli raka'ataini ba قال سفيان sai sufyanu ibn yana ce huwa zaka ai huwa zalika haka nan na kamar da ya faɗi raka'atul fajiri ce babu ta ta'ahud raka'atul fajiri wa man sammahu ma tadawuan babu ta ta'ahud raka'atul fajiri bai mai bayani akan sabawa da ka raka'atul fajiri a dage ana yin su wata hafu zai ma da tsatsarewa akan su wa man sammahu ma tadawuan da wanda ke musu tadawu yake nan ba farilla bane sun kasance cikin sunnoni wanda tun kasance cikin sunnoni wanda aka yi fil laila حدثنا بيان بن عمرو حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله بكسن شيبا على شيء أكون أو من النوافل من النوافل النافل فيه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل kenan babu babu ta a kudu da ka a fajr wa man sammahu ma ta dawu an saboda nan ya ce ta ce na lon na biyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in minan nawafili daga cikin nafilfili ashadda a hudan wanda an mahi tsananin ta'ahudan tsatsarewa da sabo ala raka'atil fajr a raka'a ibn al-hijri babu ma yuqra'u fi raka'atil fajiri ai saura ka na babu ma yuqra'u fi raka'atil fajr fajiri عبد Abdullahi بن Yusuf قال حدث قال اخبرنا مالك an hisham bin uwata an abihi an aisha radiyallahu anha qalat ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yusalli bil layli shina nafila cikin dare sallata asharata raka'ata raka'a goma sha uku sun masa annan yi salli shi sallah idan sami annida'a idan ya ji kira da subhi wata ya ji kira na subahi sai shi raka'a sai raka'a biyu hafifa ta ni ma hasoki gashi kuwa ce babu mayu qara'u fi ta fajr misal da ce babu mayu qara'u fi ta fajr ma hafifa ta ni ko yace babu mayu qara'u babu ta fajr hafifa ta ni haka kamata yace sai ce babu mayu qara'u fi ta fajr abinda ake karantawa ga rakatul fajri ana karantawa ko ba a karatu gare ta amma dai hafifa tainina su a abin nan guda duna a raka'o'i guda duna amma wanda kasance ana sassafta karatu gare su ba tsawaita akai ba hadisna muhammadu بن bashar qala hadisna Muhammadu بن جعفر hadisna shuba an muhammadu بن عبد an ammatihi daga gwaggo ne amarata an aisha daga aisha radiyallahu anha qalat ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ha hawala sanada wa hadathna ahmad ibn yunus qala hadathna zuhair qala hadathna yahya huwa ibn sa'id an muhammad ibn abdurrahman an amarata an aisha radiyallahu anha qalat ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yuhaffifu kina sassabta an raka a tayin raka a biyu Allah ta yi ni wa'annan da ya kasance qabla salati fi gabanin sallar subahin hatta in ne har ya kasance ni la aqulu ina cewa hal qara'a bi ummul qur'ani shin ya karanci ummul qur'ani ko bai karanta ba shina fa har yace babu ma yuqra'u fi raka'atil fajri bai mai bayani akan abin da aka karantawa ga raka'atil fajri gashi ya ce nan ga gashi na abin da Aisha ta ce radiyallahu anha hatta ne hadda cewa ni la aqulu ina cewa hal qara'a bi ummil qur'ani ya karanta fatiha ko bai karanta fatiha ba to wannan buhari ya kawo shi domin ishara akan sabanin da a ciki saboda daga cikin maluma akwai sun ka akan cewa ba ga raka'atul fajri ba a ko karatu gare su illa kawai an kai tsaye ayi ruku'i a ko daga ruku'i ayi sajaddai in an kai sajaddai a yi tahiya a sallama sannan na gani gauta ga wani kauli shadun ya ce ma ko tahiya ba a yi iyaka a zamna a sallama to daga cikin malumma sun kace akan cewa da ake fajiri ba a karatu gare ta malumma guda duna watan akwai wannan abubakar al-ahwal abubakar al-asammu sannan kuma akwai wannan ibrahim ibn ulayya wa'annan daga cikin malumma da abubakar al-asam da ibrahim ibn ulayya sun tafi akan cewa da ka'atul fajiri ba a karatun fatiha gare ta ba a karatun sura gare ta illa kawai an kai tsaye sai ayi ruku'i yan ka dauko daga ruku'i ayi sujaddai ayi tahiya a sallama to amma wannan jumhurin maluma sun saba musu jumhurin maluma sun tafi akan cewa ana karatun fatiha gare ta kuma mahiyanci ma ana aza sura nan da ita aisha ta ce hanna da cika mabbai bai karanta fatiha ba gare ta ko hatta in ni la aqulu hal yaqra'u bi ummil qur'ani abinda ta aisha ta kwaɗi wannan saboda yana gaugauta karatu gare ta sabanin karatu da shi kai ga nafilfili ne na dare manzo Allah in shina karatu ga nafilar dare shina karatu daki daki tartili shi kai wala tilil qur'ana tartila manzo Allah zai jeranta qur'ani daki daki zai jeranta qira'a daki daki daki daki daki daki daki daki har shi kare amma in ya zo ga raka'atul fajr zai gaugota sai maluma suka ce to abinda sa manzo Allah ke gaugota ga raka'atul fajr saboda ce in ya fara nafilfili dare nafila bi gaugota shi kai gare su don haka ga nafila wadda ya fara ta shigo cikin aikin rana don haka gagota in ya zo ga kaula zuhuri sai shi tsawaita ba'da zuhuri shi tsawaita qabla asri shi tsawaita ba'da maghribi shi tsawaita ba'da isha'i shi tsawaita ba'da qabla jum'ati shi tsawaita to bisa ga wannan kenan to sai kasance nan nan ga mun samu ana karatun Fatiha ga wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha to bayan wannan kuma mun samu hadisi na Ibn Majah radiyallahu anhu ya yi riwaya har zuwa ga Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya karanci daga ajal fajr in ya zo wajen daga ajal fajr kina karanta qul ya ayyuhal kafiruna da qul huwallahu ahad gare su kina cewa ma madallan surori wa'annan guda biyu wanda ya kasance ana karatu ga raka'a biyu da su raka'atayil fajr qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahad sannan kuma ibnu abi shayba radiyallahu anhu ya rawaito min iriqi muhammadin sirina an aisha radiyallahu anha daga aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi qara'u bihima manzo Allah kasance shina karatu da waɗannan surorin guda biyu wal ya ayyuhal kafiruna da qul a hadu. sannan kuma akwai riwaya ta mulimin hajjaji alkushairi shi ma ya riwaya min iriqi abi huraira daga hanya ta abi huraira ya ce manzo Allah ya kasance ya qara'u fihima bihima manzo Allah shina karatu bihima ga raka'atul fajr bihima da wannan surorin guda biyu qul ya ayyuhal kafiruna wa qul huwallahu ahadun sannan kuma akwai riwaya ta Tirmidhi da Nisa'i su kuma daga hanya ta Abdullahi ibn Umar shi ma Abdullahi ibn Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ramaqatu na kiyaye da sallah ta manzon Allah atal fajiri kusan wata guda ne ina kiyayewa da sallah ta atal fajiri ko wace su in ya taho in ya karanta fatiha sai ya aza qul ya ayyuhal kafiruna ga raka'a ta farko ga raka'a ta biyu in ya karanta fatiha sai ya karanta qul huwallahu ahad don hakan ga kenan kaga ana yi ana karanta qul ya ayyu da qul huwallahu ahad kuma dukkanin waɗannan hadisan da muka wa yanzu tattuna. ko na ibnu majah ya rawaito shi bi inadin qawiyin da inadin mai karhi to sai nan nan babu ya kare sai wannan a ibnu ibnu hajar al qalani ya yi mana tambihi akan abinda a cikin wannan babi yace wannan babi da mun haƙari yanzu ta hajjidi ya kunshi hadisai wa'anda ya kasance marko aina mutasilai ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga hadisi ya kunshi hadisai mutasilai hadisi abinda a ciki cikin wannan babi an samu hadisi guda 63 hadisi 63 ya kawo tsakanin marfu'ai mutasilai da hadisai wa'anda ya kasance mu'allaqaina yace daga ciki akwai hadisi mu'allaqi guda goma sha biyu wanda kasance an kawo ta aliki sannan kuma akwai hadisin da ya takarari ciki hadisin da ya takarari ciki hadisi a hadisi 43 ya takarari ciki hadisin da tsira daga takarari a hadisin da tsira daga takarari hadisi 23 kaga can muna da hadisi guda 63 wa'anda an karanto cikin wannan babi daga ciki an ka samu mu'allakai guda goma sha biyu to daga cikin mu'allakai ga guda goma sha biyu duk wanda ba mu'allakai ba an ka samu takarari takarari da an ka samu cikin mu'allakai duk wanda ba mu'allakai ba an samu takarari ga hadisi 43 daga cikin su an ka samu hadisin da tsira daga takarari hadisi 23 kaga cikin 43 cikin 63 an shirya 43 saura 23 to 23 sune halis waɗanda ya kasance babu takarari cikin su wa faqahu mulmin ala tahrijiha mulmin ya dace da buhari akan ruwaya su gaba ɗayan su illa sab'ata hadisa in ba hadisi guda bakwai ba kawai sannan kuma wa fihi min al-athari an sahabati wa tabi'ina ashatu athari an ka samu hadisai wanda kasance atharuna min sahabati wa tabi'ina su kuma an ka samu hadisi guda goma alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah 50 wa qala tagammadahu Allah bi rahmatihi wa ita'ul kutubi haqqun wa ita'ul kutubi ba'da littafai ranar alkiyoma haqqun gaskiya na wa wannan al'amali awan ayyuka haqqun gaskiya na wal hisabu hisabi haqqun gaskiya na wa siratu sirati haqqun gaskiya na sha bayani summa sa'annan ba'da jam'in nas bayan tara mutane fi mawqifin wahidin ga wuri guda ba'da al bayan gitta wal hisabi ko yabda'u bil ardi nan yabda'u bil ardi sannan sai ya fara da gitta su wal hisabi da hisabi qabla gabanin insirafihim watan juya wasu qabla insirafihim gabanin juya su nuna mahshar daga wurin tsayin alƙiyoma liyattali a kullu insanin ma hun bi hayatihi a dunyawiya liyattali a kullu insanin domin kowane mutum shiga ma janahu abinda aikata bi hayatihi ga rayuwa ta a duniya wuya ta duniya min hairi in hairi na wa sharrin ko sharri au sharrin ko sharri wa hadal mawqifu wannan tsayi huwa shi ashaddul mawaqifi shi an mahi tsaye dukkanin wurin tsayi haulan tsoro wa huwa azamu ma yarakul insanu shi an mahi girman abin da dan adam ke gani min hadasi daga ababa na hirgita na yawmul qiyamati ranar alqiyama iz sabu ana kafa <coughs> to sabu ana kafa almawadin ma'aunayya fihi gare shi watun sharu a watsa a tijillatu littafai fihi ga wannan yinin wasu hufu da littafai wata taru fihi sara'iru as wata ta bayyana fihi gare shi wa yakunu jami'u kowa sai shi kasance ala gayatul hawfi cikin matukar tsoro akan matuƙa ta tsoro wa min al-ayati akwai daga cikin ayoyi allati tasifu zalikal mu'allati allati tasifu wanda ke sifantar da hadal mawqifa wannan tsayin qauluhu ta'ala wa uridu ala rabbika saffan wa uridu an hajita su ala rabbika gaban Allah ka suna sahu sahu laqad muna Allah shina ce musu laqad muna kun zai ke muna kama halakanakum dan ko da mun kalice ku awwal maratin tun harko a fatan hufatan uratan gurdan bal amtun ga na riyawa Allah naj'al lakum mu'idan ba za mu tara ku ba ga wannan ma'akarwata ta hisabi ba za mu tara ku ba ga wannan ma'alkawanta watan ta ba a tashin alƙiyoma ta hisabi ga alƙiyoma kun ce ba za a tara ku ba wannan wannan hidaba ne ga munkiru ba a su musun tashin alƙiyoma wa wuda alkitabu bayan wannan kuma Allah ce aka abin tahi fatarar mujrimina za a ga kafirai musfikina suna masu jin tsoro mai mafihi da abin domin abin da ke ciki ne wa yaquluna suna cewa ya walatina ya kaitunmu mal hadha kitabi littamu wannan littafi suna mamaki la yagadu sagiratan ba shi barin karami wala kabiratan ba shi barin babban laihi illa hasaha ta da geta. wa wajadu ma amilu hadiran sun ka samu dukkanin abin sun ka aikata gashi nan halarci cikin littafin su wala yallimu rabbuka ahadan Allah ba ya zalunta kowa wa qawluhu zance ne ta da haka wala la uzamu az al qissa al halin su suna ma'abuta adalci liyawmil qiyamati da na alqiyama fala tulamu nafsun ba a zaluntar rai shay'an komi wa in kana misqal habatin in ya kasance abin ta aikata na alheri misqala daidai habatin nauyi na kwaya mai hadalin ta burburwa Allah ce a ce na ha za mu zo da ainihin wannan nauyin wakafa bina hasibina wakafa ya isu bina da mu hasibina mu ne masu kididdige komi masu kwankwanci komi sahaiful amali sai bayani akan littafai na ayyuka wa hiya ita ce wannan sujilat da an ka rubuta amalul insani ayyukan mutum fi ha cikin ta wa qawaluhu da zantuttuka ne fil hayati dunya ga rayuwa ta duniya min hayrin abin da aikata na alheri aw sharrin ko sharri qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shi na cewa ma yaltidu min qaulin dan adam bai lazantawa min qaulin da zance illa da dai sai gune akwai riqibun atidun akwai mala'iki ko ne su ana kira ne riqibun atidun wa qawluhu ta'ala wa inna alaikum lahatibina wa inna haqiqa lahatibina matsara alaikum suna akan ku kiraman kuma ku kiraman masu girma katibina masu rubuta ba ya alamuna sun san ma tab'aluna dukkanin abin da kun ka aikata wa min samma canan kanatu uradu aka jitta hadhihi suhufu wa annan littafai ala ashabi haga ma husu wa tuwazza'u arabata alaihim gare su li domin su ga alaiha akanta bi anfusihim kawunansu li yadlu alaiha bi anfusihim domin su karanta abin da ke cike da kawunansu kama fi qaulihi ta'ala wa kullu insanin kowane dan adam alzamnahu wa kullu insanin kowane mutum alzamnahu wa tammalizin ta mishi da'ira ku aiki ne aiki ne aiki ne kina dauke da shi fi ulqihi ga wuya ne wa kullu insanin kowane dan adam alzamnahu mun lizimta mishi mola ta mishi da'irahu aikin da aikata na duniya ya hamiluhu fi unqihi shi a ɗauke da shi ga wuya ne wani hurji da ko yawmal qiyamati za hissai saboda shi yomul kiyamati za mu hissai shi kasance kitaban littahi ya qara'uhu yalqahu zai hadu shi mashuran littahin gashi budadde budadde tuka dace ba rukwashiya ba kuma zai karanta mi za a ce mishi sai a ce mishi ikra kitabaka ka karanta takardarka da kanka ka karanta littafin ka da kanka duk abin da a cikin aikin kana ka fa min nafsika al-yawma alayka hasiba ka isa kawa kan kai wa hisabi da kanka ai ka kasance hasiban mai hisabi da kanka bayan wannan sai ce wasu lamu ala ashabiha sai a ba wasu takaddunsu a miƙa musu takaddunsu bi imanihim da hannun dama idza kanu in sun kasance min ahlul yamini cikin ma'abuta dama wa mutuni asalihun salihai aw bi ilihim wasu kuma a basu da hagunsu wa min wara'i zuhurihim bayan bayan su in kanu in sun kasance mai ahli shimali cikin ma'abuta hagu wa musu azalimun sune azalumai qala ta'ala Allah shina cewa wa amma man utai kitabahu amma duk wanda aka ba littafi ne bi yaminihi da hannu ya dama fa sawfa yuhatabu da sanu za a mai hisabi hisaban hisaban hisaban hisabi sirran mai sauki wayan qalyu sai hijuwa ila ahlihi inda iyalai na gida aljanna masrura shi na mai farin ciki wa amma man uta kitabahu amma wanda an kaba littafin shi wara azharihi bayan bayane fa fa da suburan da sanu zai kira suburan wayyo wayyo kai tuna kai tuna wai sala wai sala ko wai sala sa'ira wai sala shi shiga wai sala sa'ira shi shiga wutar jahannama da kai ne ko wayu sala sa'ira a sanya shi cikin wutar jahannama wallahu subhanahu wa ta'ala wallahu Allah subhanahu wa ta'ala alimin masanina muhidun wanda zaga yana da sani bi ga dukkanin al'ajani abu ababa kulli ha dukkanin su wa ma'azalika tare da wannan ja'ala shuhuda Allah ya sanya shaidannu ta shahadu masu shaidu bi amalul ibadi ga ayyukan bayin lil adl saboda adalci Allah ya san dukkanin abin da an rufe amma tare da haka Allah ya sanya shaidu masu shaidu ga ayyukan bayi saboda ranar alkiyoma a ce duk abin da a ciki naka na sannan kuma ga shaidu nan mala'iku kiraman katibina bayan su kuma ga mutane nan an aiko annabawa da manzanni suke shaidun dukkanin abin da bayan sun ka aikata la'anna ha domin cewa ita abinda a sha'ani la ya azuba ilmihi ba shi ne santa daga sanin Allah misqalu zarratin daidai a zarra fi Allah cikin ƙasa wala sama sama'a kana cikin sammai daidai a zarra ba shi ne santa daga sanin Allah cikin ƙasa ko cikin sammai wa katiba a amalul insani wa katiba masu rubuta a amalul insani ayyuka na dan adam kafi ne sun isu fi idanatihi ga kasancewa Allah mai sakamako saboda ga masu rubutawa na saboda sakamako na alƙiyama Allah da ya nuna zai saka ma kowa da abin da aikata to katibani masu rubutu watan katiba amal insani masu rubutu akan aikin dan adam dukkanin su in katiba watan katibani sun isu su kasance fi idanati akan cewa Allah ranar al-qiyama zai saka ma kowa akan abin da aikata wa bayanu ma qama bihi ala adqil wujuhi daidai muke ko sannan wa bayanin da bayanin ma qama bihi abin da tsaye akai ne ala adqi akan mahi zuhin alwujuhi huskoci wa ma zalika tare da wannan fa inna Allah haqiqa Allah subhanahu Ta'ala ya azama shuhuda shina ba nu dama ya zanu shina ba da dama da shuhudi ga shaidannu ahari na daban hatta la yabqa adana shakkin har kasance babu karamcin kokan tofin hukumi ga hukumci allazi ya ta'allaqu bihi masirul insani allazi wannan da yake masirul insani makoma dan adam ya ta'allaqu bihi ra tayi da shi har kasance ko mahi karamcin shakka ba kai ga inda zakana an ce ranar alkiyoma idan Allah ya gargado mu mutum hujjoji da hukuncin da ya mai da shaidanun da ya kafa mai na mala'iku tun ranar haihuwa tai suna biye da shi bayan su ga mala'iku kirama na masu da abin da aikata ga raqibun atidun bayan haka nan kuma ga annabawa sai ya kafa su shaida bayan haka nan kuma ko al'umma ta annabawa sai ya kafa su shaida sai ya kafa salihai shaida sai ya kafa mu'minai shaida in an yawa ba hukunci a ce ina za ka na ce Allah na cancanci shiga wuta wuta ni da kai ne shi faɗi Allah shi muna kariya wa zalika wannan qauluhu shi zace ta ala haka fi shahadatil hafazati ga shaidu na ainihin waɗanda kasance matsara ne shine Allah ke cewa a kullu nafsin za a je da kowace rai ma'aha ikon ta da mai korarta wa shahidun da mai shaidu baya gare ta akwai mala'iki mai gargado ta ga gare ta akwai mala'iki mai shaidu kamin da ta aikata wa malakun mala'iki mala'ikina yasuqu ha wanda ke gargada ta ilal mahshari wa malakun shi ko mala'iki ya shaidu alaihi bi amalihi shine shaidu na adam da ayyuka ne haza wannan huwa zahir shine zahiri min al-ayatul karimati daga wannan aya mai girma watan waja akulu nafsi ma ha'iqun mushahidu wa huwa ihbar wa huwa wannan ihtiyaru yaro jarir al adabi shine zabi na wannan ibn jarir al adabi yace watan waja akulu nafsi ma ha'iqun mushahidu ma ha'iqun watan mala'iki mai korata zuwa ga wurin tsayin al-qiyama wa shahidu da mala'iki mai shaidu wasu sun kace a'a ma ha'iqun tare da ainihin annabinta wa shahidun da mala'iku masu shaidu haka dai a tattauna da fasara daban-daban daban-daban daban amma wannan shine zaɓi na wannan a ibnu jarir dabari wa qala ta'ala Allah shina cewa yawma idin tuhaddisu ahbaraha yawma idin ranar da ya kasance tuhaddisu ƙasa ke ba da labari a ha abin da ke ruhe cikinta su ta zuzula a yi za ta ba da labari bima amilal amiluna da abinda masu aiki sun ka aikata ala zahariha akan banta kama wadda tafkar da turgo fit tafsiri ga tafsiri al'asariya waɗanda ya kasance fit tafatiri ga hadisai na tafsiri al'asariya na hadisai al-marfu'a hadisai waɗanda ya kasance marfu'aina ila rasulullah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace fa inna habaraha haqiqatu hadisu habaraha din nan menene laburan kasa an tashhada ala kulli abdin tayi shaidu ga dukkanin bawa wa amatin da kowace boya bima amina da abin da aikata Allah zahariha a kanta ta kun suna cewa amila yawma kaza wa kaza ranar kaza yayi kaza ranar kaza yayi kaza duk abin da zaka zaka shi daga doron kasa kasa za ta shaidai ka ce rana kaza ya zo masallaci rana kaza ya zo makaranta rana kaza ya zo ya zo kasuwa rana kaza ya zo ya zo wurin sabo rana kaza ya zo wurin shinge rana kaza ya zo wurin caci rana kaza ya zo wurin kaza baya da mutum zai kasa ma sai an tambaye ta ba da shaidu in ya so kuma yan gwada mutum zai musu ba wani musu kenan sai mi to wa hadhihi ahbaruha wannan ne labura na yau ma idan tu hadisu ahbaraha alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hmm? ah, wa wani na tambaya ko da mutum ya sabo ya tuba idan mutum ya saba ya tuba Allah zai gafarta mai duk abin da aikata hmm. ma a sarra manista gafara wa in ada na yawmi sab'ina marra inda kai sabo ka tuba Allah zai gafarta maka inna Allah ya qabulu tawbata abdihi ma lam yugargir Allah na karɓar tuban bawa muddin bai kai gargara ba kuma Allah ya gafarta malahuka bai tambaye sura na alƙiyoma <laughs> ai kuma hmm. abin da ka sake shaidu abin da za ta bayar shaidu wanda ya kasance wa tankan mutu kana aikata ba ka tuwo ba eh na'am eh a idan yi yau ka samu ka sake yi in ka yi yau ka samu ka sake yi sai lokacin da ka samu natsuwa cikin ranka ko kuma Allah ya baka dama ka aikata wannan abin ko kuma an ka jiwo shi daga rayuwarka ita istihara ba ta da iyaka gwargwadon kowa da ka so kana yin ta istihara to gara dai kai da kanka da ka sa wani shi ma duk dai abin da haka da kanka kana ya sa wakili wa kullu ma jaza wa kullu ma jaza lahu an yab'ala bi nafsihi yajuzu an yuwakkila fi kulli fi'lin qabilin niyaba ta wakata hillin nawli dai inda nafila ta halatta tunda an ce akwai nafila raka aibu cikin ta ashe kenan ka ga lokacin da nafila ta halatta tunda za a yanta na'am sun ba'ad zalika yabda'u al-arda yabda'u arda ko yabda'u bil ardi yabda'u zai fara bil ardi da gittawa gitta ayyuka amma a bar shi yabda'u arda don shi na ya ta'addiya bi nafsihi shi na kuma ya ta'addiya bi halta jarri wannan da tambaya wata tambaya iri guda game da addu'a da aka ana karantawa bayan an tashi daga kwana eh. wani ya ce to wajen yana yiwa ya tashi daga kwana yana cikin jaraba su kuma matan da na haihu ta kaza suka ce yana yiwa su su tashi daga kwana lasu da sarki a suna cikin jaraba a ko kuma babu komi ita wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu له الملك wa الحمد وهو wa ala شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله illa العظيم كل aliyyil لوكشي ko wani lokaci ana ayyanta ana yi cikin tsarki ana yi ba cikin tsarki ba saboda Aisha radiyallahu anha mun yi bayan cikin kitabu dahara an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yazkurullaha fi jami'i ahyanihi ko kun fi kulli ahyanihi manzo Allah ya kasance shi na zikirin Allah fi kulli ayani ga dukkanin lokuta ne don haka ashe nan kaga shi zikirin Allah ko da lokaci ana yi ne ba sai da tsarki ba sai da arwalla ba nan ta yi ishara akan cewa manzo Allah ko shi na cikin jannaba shi na zikirin Allah yana tambaya da aka aka lahum qurunu sun kasance suna da kahoni ka aka abil kala ka aka ka aka abil tamkar goron mashi tamkar gororin mashi jam'u ka abin na ka abun wa ka ubun wa ku ubun ila mawri il kuduri har zuwa ga wurin kunne dannan zuwa dannan zuwa kunne da ka faɗa zuwa kunne Eh. mai hankali ya yi na ji da dama an yi idilaki da masu kuɗi ka yi da kaka shin ko da sayin abinci yana zama taimako ga talakawa sannan ya kimanta ga abinci ne kawai ko kuma kaka yana tambaya akan mai askari ya bayani akan hukura sai ce shin wai wannan ya keɓanta da ya ce ni? ga abin da aka sai matalakawa ko ko ba abin da aka sai matalakawa ba ko? to in sha zama taimako ga talakawa ai shi a mahihici in ya kasance hukura ta abinci taimaka ma talakawa na shi a mahihici kuma da ma dai shi mai hukura mahiyanci ba cika yi don neman taimako ga wani ba don dai samun riba kawai zai yi abin ake kira hukura sayan abinci aje idan ya yi tsada a sayar ana sayi lokacin kaka idan kaka ta wuce rani ya kama sai a fitar a babu komi an yadda da hukura wannan hukura ce shar'iyya amma in ya kasance sayan abincin da za a yi zai kai ga lokacin da za ka saye shi abinci na hannu hannu talakawa na nema kai ma kana neman ka sai ka tara ka aje su ko suna da dafa, saye su ci to irin wannan haram na ko da ko sarka za ka ba su shi na mutane dai na mutane abinci kawai na mutane banda na dabbobi wallah malam ina neman hukuncin bayani akan hukuncin mutum da adda mata biyu amma bai raba kwana tsakanin sa'annan kuma bai ma babbace inda yake kowane to wanda bai raba kwana ga mata na guda biyu fasiki na fasikanci na ya saba ma Allah kuma haram na shi ka aikata shi tuba ma Allah yana tambaya kuma game da abin da aka ce ma wasu wasi da kuma maganin wasu wasuwasi a shi wasu wasi batun zuci ake kira wasu Abin abinda an magani ne kawai kai da gare shi da karanta subhanal Malikin halaki in ya sha sai kuma ya tafi halkin jadidin wa ma zalika allah bi azizin yace kuma da Allah malami ne ne hukuncin yan layi waɗanda yake karabuwa ga mai dinkin tila bayan ya ƙara dinki ne shi kone su zai ko kuma ya watsa su suna ko kuma ya nemi su zuwa ga mai su Allah ya wa'anda mai ɗinkin tela a ƙarewa wa'anda ba su da amfani wa'anda kasance share ne ya suwa shi kai ko shi kone babu komai ba sai ya ba mai susu ba saboda abin da bai da amfani kenan amma duk ƙyalle wanda kasance ya rige kuma shi na amfani wannan sai shi ba mai abu abi ne nan ya ce ala cikin mala to Allah ina tambaya idan wani mutum ya zo wuri na sayin wani abu amma ni ba ni da shi sai na je wurin wani na samu wannan abin sai aka sai da min kamar naira dubu daya amma ana sai da shi a kasuwa naira dubu daya da ɗari biyu to waɗannan naira ɗari biyu ne ya suke a shari'a to idan ya kasance wani zo sayan wani abu gare ka baka da shi wannan abin da aka zo saye gare ka to baka ci zanna wurin wani ya amsu sai ka ce ba ni da wannan abin tunda baka da shi in ka ce za ka sai san mai kun kai ciniki ciniki kare ya koma cikin sai da malaisa inda ka ala an yakuna inda ka halan wala ya juzu bai ma laisa inda ka ala an yakuna inda ka halan haram na dan yanzu in ka zo kila ka amshi naira dubu da ɗari gare shi akan ka sayar mai ka zo inda za kana ka isko abin nan ya kare babu shi ya za ka in ka dawo mishi za ka ce ka zo ka samu ko ya za ka yi kenan amma in ya kasance bisa ga shari'i bisa ga shari'i na wani kila alal misali shi na da wannan kayan ya ce ma shi na da talla iri kaza iri kaza iri kaza don hakan ga in ka samu mai sai sai ma fara farashi kaza kuma wannan abin lalle ka tabbatar da akwai shi to ga yanzu tun da ya kasance akwai sadarwa in ya zo sai ka ce to na samu mai sayan abin nan mi ka ce a karbi kuɗi ko in ya ce a karbi kuɗi kaga in ka sai dubu da ɗari biyu kai da dubu dubu ya sayar ma idan ka karbi kuɗi za ka hidda za ka kai mai nashi wannan ka zama dillali kenan shi aka ce masamsara dillanci shi wannan ba shi da komi ya koma shi a karama sallawa ya idan ina aikin hannu sai aka kawo min aiki muka yi dinga, amma duk kayan aikin na dinga ban amshi ko da ba idan na sau kaya na ƙara wani abu a sama shin wannan tsarin da na yi a kayan a shari'a to ya aka yi dinga da kai ya dinga da kai na ɗunki daban sannan kila nazarin da za a samu na kwaɗo daban ko kila ya jinga da kai kai mai dunki alhali kuma garin da za a sai ka ce mai ga kuɗi ne sai ka tafi ka an su da da ka an su da sai ka ƙara kuɗi ciki to nan ka ci haram kuma sannan shari'a ta hana haka nan saboda yanzu nan an haɗa bai'un wa ijaratun wuri guda zare ga da ka so mai bai'un na ka sai san mai da zare sannan kuma kun yi ijara da shi ya zama bai'un wa ijaratun saboda in bai baka ɗinkin nan ba bai sai zare nan gare ka ko kuma kai in baka amshi ɗinkin nan ba ba ka so mai zaren nan ka ba shi dan mai komi da shi to ba a haɗa bai umar jaratun wuri guda idan aka yi wannan an hada bai umar jaratun wuri guda abinda za ka yi kawai nan ga sai ka ce to ga kuɗin ɗinki na amma zare ga wanda yake in ka zo ka samu rangwame wake ta kai akan ka so mai zare kawai nan wakili kake wakili kuma amintace na in ka ce ka so zare nan ka samu rangwame kuɗi ka ce to zai nan ka ce in so maka na zo na ɗauko rangwame kuɗi ga wani samo shi ga cikin kuɗin ka jinga ta aiki ka za ta kama wannan shi adalci kuma in kai hakan ga al'amarin ka zai albarka kuma wanda bai hakan ga al'amarin ne ba zai albarka ba saboda kuɗi na haram ba su albarka ga wanda ya amshe su ɗan mai ga. Mm. wanda to idan ka zo wanda wanda idan wanda ka zo ga sai gare shi ya rage ma don ka samu wani abu to in baka zo sai ba fa shina baka wani abu hayya waje wakili kake matsayin ka matsayin wakili don haka abin nan da an abin nan da an ka rage ma shi aka ce ma irin saye na zujahin kana aika mutum mai alhurma ya so ma abu saboda alhurma ta sai a rage wani abu

wa'anda ke cikin matsala Allah shi yaye musu shi ba su mahita ga dukkanin abin da dame su eh. Eh. cikin mi? eh eh, eh. a sallah ta farilla ana samun lada wanda ya sallah cikin haramin makka cikin masallacin makka ko masallacin madina shina samun lada ko shi ɗaya shina samun mm, a lada lada dubu aka bashi in ya sallah cikin masallacin makka ko na madina amma an ce na makka ya cire mu na madina da abin da bai kai dubu ba na madina bai cimma na madina ba gota mu dubu kaɗan nan don haka dai in kai sallah cikin su amma sallah ta farilla aka nuhi amma duk aikin da kai cikin birnin makka ko cikin birnin madina ana lilin kamala da gare shi wannan hususiya ta ta wannan biranen guda biyu amma da ita sallah ta farilla ta addala da dubu abinda ba ita ba kuma gurgudun abinda ka aikata da ihlasa ka gurgudu irin ladar da ka samu kuma haka in ka aikata aiki na sabo cikin birnin makka za a lillinka kama zunubi wanda in ka aikata aiki na lada aka lillinka kama lada Eh. na eh. eh. ba wakili na ba wakil tashe yi yanzu in mutum ya cewa ne ina son aike ka kasuwa ka min wani abu ka ba da kuɗin kabo kabo shi ka ba da kuɗin kabo kabo don haka ashe in ka samu raguwa shi za ka kawo ma hmm. da mai aikin haji da mai aikin ura da wanda a zaune makka duk suna samun wannan lada wannan lada ta mazamnin makka da wanda ba cikin makka ba da wanda abba ko da wanda ba ba ko ba duk wanda ya zauna cikin makka in dai zauna cikin makka yi aikin kwarai ana ba shi lada in yi mugun aiki kuma ana ba shi zunubi kan haka ne mahusa alaihi sun kamar makka suna ganin kamar ba su ya tsare ayyukan lada cikin makka sai sun ka tahiyar su gudun ka su aikata ayyuka na sabo a lallin ka musu zunubi eh? wajen saye da sayarwa eh bashi da kuɗi hannu ana iya ba da saɓanin kuɗi mai saye bashi matsalan inturmin a tamfana in ka san mutum bashi da sai sai wata shi biya ka ka samu ka ce mai to dubu ɗaya da ɗari biyu mai tsaye kuɗi hannu shi ko dubu ɗaya babu komi ga wannan abinda an ka hana ka ce dubu ɗaya da ɗari biyu ni ka sai suwa bashi kuɗi hannu naira dubu amma ban sai san ma kai sai bashi kalilin ta mai hanya guda ko ku ban sai san ma sai kuɗi hannu shi an ka hana amma dubu ɗaya da ɗari biyu bashi dubu ɗaya kuɗi hannu wanda haka so ka ɗoka duk wanda haka so kana da zaɓi rashin zaɓi shi an ka haramta na'am eh eh eh, eh. na'am ah, ilahil ah, aya a ah, wanda adadin na ba bai karanta iri wannan ayoyi Iya kashe karanta aya guda ko yayin da ta'awuzi ko aya bakin abin da aka dake nan karanta. amma in ya kasance sun yi saboda me an haramta mai janaba karatu alqur'ani don haka shi in ya karanta aya goma ya karanta alqur'ani sai dai ta'awuzi kawai kire irin Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum kamar me ba ayoyin qur'ani bane wannan zikiri na wa'annan ayoyin qur'ani su an kana saboda an hana karatun alqur'ani da janaba amma irin la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ila akhiriha wannan ana yi kamar shi na ce babu babu falman ta'ara min al-layli fa salla lokaci lokaci a idan da ma mun dan kula lokaci ka mu fara karatu sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam